بسم الله والحمد لله وصلوات ربي وسلامه على رسول الله Wa وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwana cikin musulunci da muka saba haduwa da ku ta wannan kafa mai albarka da fatan allah ya mana jagoranci zuwa ga abin da yake so ya kuma yarda da shi lallai in ba manta ba a karatunmu na baya mun dauki kan magana mai muhimmanci tafi mai muhimmanci mai taken ahkamu siyami wa muftiratuhu wato hukunce-hukuncen azumi da abubuwan da suke lalata azumi din to dai mun fara bayani akan menene hakikanin azumi ko mun yi bayani akan hakikanin azumi wadda shine kamewa ga ci da sha da kuma biyan bukata bangaren sha'awa mutum ya kame gabarin aikata waɗannan abubuwan ci da sha da biyan bukata tun daga ketowar alfijir har zuwa ga faduwar rana tare da niyya dole sai an yi niyya kuka ce wannan shine hakikarin azumi kuma a karatuttukanmu na baya mun yi bayanin cewa Allah ya wajabta mana azumtan wata sukutum a cikin watanni guda goma sha biyu da ake da su na shekara wannan wata ku shine watan tara mai suna watan ramadan idan aka lura da tafiɗ ɗin namu za mu yi bayani ne kan hukunce-hukunce na azumi da karkasuwan mutane a cikin azumi da kuma hukuncin kowanne daga cikinsu wato ɓangaren hukunce-hukunce amma ba laifi kafin mu kutsa can mu ɗanyi tsayawa mu samar da wata dakatawa da za mu yi bayanin falalan yin azumin watan ramadan falala bangaren falala ya bambanta da bangaren hukunci amma rai ba ta son a yi ta ce mata kaza wajibi kaza haramun kaza makaruhi kaza mustahabi kaza mubah wato hukunci hukunci hukunci yawanci yana da mai nauyi a rai wa rai abin da yake dan sassauta abubuwan idan a lokacin da ake bayanin hukuncin aka dan tsaya a nan da can aka yi bayanin wasu ladduba aka yi bayanin wasu falaloli da daraja da alkhairori da albarkoki da ake samu wajen bin umarni da hannuwa da hani wadda ke cikin azumi ko kuma cikin waninsa daga cikin ibadun da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni manzansa sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da su don haka a wannan darasi za mu yi bayani ne akan wasu daga cikin fadlu shahri ramadan da kuma wasu daga cikin fadlu siyam umuman wato kaso ko wani nau'i ko wani adadi wani gwargwado na falala na watan azumi lallai watan azumi watan tara cikin jeri ko kirgin watan musulunci guda goma sha biyu mai suna ramadan wato wata kasuwa ce ta neman albarka da alkhairi da rahama na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma neman yanta wuya daga wuta zuwa ga aljanna ya Allah ka yanta mu gaba daya ka sanya mu daga cikin bayanka ka sanya mu daga cikin bayanka da ka yantar da su daga shiga wuta izuwa ga aljanna wata ne da ake zabura kowane musulmi ka ga ya matsa wajen aikata abubuwa na alkhairi da fatan dai daga ƙarshe ya rabauta da rahama da gafara da kuma yanci da ya samu daga ubangijinsa Allah ya yanta shi don haka wata ne da ya cika da albarkoki Wadda a cikinsa kuma akwai wani dare guda wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayanin cewa ya fi watanni dubu alheri lailatul qadri khairu min alf shahr shi yasa in ka duba musulmai a cikin watan ramadan zaka tabbatar cewa kowanne daga cikin su burinsa shine ya dace da rahmar Allah ya dace ta hanyar kasancewarsa daga cikin bayin da Allah zai yanta su ya dace daga cikin bayan Allah da za su samu su ga lailatul qadr su yi bauta wa Allah cikin lailatul qadr Allah ya karbi aikin su a lailatul qadr kowa burinsa shine yayi tsayuwar dare ta yadda zai rabauta da ladar Allah ya tanada ga wanda yayi tsayuwar dare a Ramadan kowa burinsa yayi tsayuwar lailatul qadr kowa burinsa yayi karatun alqur'ani da yawa tunda watan ramadan shine watan da aka saukar da alkur'ani alakar watan da alkur'ani alaka ce mai girma kowa burinsa ya samu ya ga ya shayar da masu azumi in lokacin buɗe baki ya kawo abincinsa ya shayar da bayan allah da suka yi azumi domin ya rabauta da ladansu saboda wadda ya shayar da bayan allah idan suka yi azumi sawa'un na farilla ne a ramadan ko kuma waninsa ko kuma azumin nafila to Allah zai ba wa mutum kwatankwacin ladan waɗannan mutane takaice in ka duba musulmai a wannan lokacin da yadda kowa burinsa shine ya dace da rahamar Allah da yadda kuma Allah din subhanahu wa ta'ala cikin nassoshi yake nuna mana cewa yakan yanta bayansa daga wuta sa'an nan ya sanya su daga cikin wanda suka dace za ka fahimci lallai imani yana karuwa kuma yana raguwa babban lokaci da haka yake fitowa fili kowa gan shi karara shine a ramadan ta yadda za ga kowa ya ƙara aiki karatun qur'ani yi yawa kaza yi yawa kaza yi yawa bayan ramadan kuma sai ga abin ya dan ja baya ya ja baya wanda kuma shi ke nuna cewa imani na raguwa kamar yadda a ramadan din ya karu to dai watan ramadan shahrun mahfufun bir rahmatu wal wal itq min min an kuma ya zo cikin hadisai da yawa wata ba tarat fihi al-athar bi fadlihi akhbar wa fihi al daga cikin hadisai da nassoshi da suke nuna falalan watan ramadan hadisin abu huraira wadda imam al-bukhari ya ruwaito shi 3103 imam muslim 1079 wannan hadisi abu hurairah ne rubuto shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jaa jannati wa أبواب الجنة وغلقت wa النار وصفدت الشياطين cewa idan ramadan ya shigo in ramadan ya zo to allah subhanahu wa ta'ala yakan bubbuɗe ƙofofin aljanna Allah subhanahu wata'ala yakan bubbuɗe ƙofofin aljanna me yasa ake buɗe ƙofofin aljanna a wannan wata ɗin saboda yawan ayyuka managarta al'amalu saliha li kasarati al'amalu saliha wancan yayi aiki kaza da kaza da ayyuka dewa wancan shi ma yayi haka wancan yayi haka sai a bubbuɗe duk ƙofofin ce ya baghi alkhairi aqbil me sun aikata alheri to ƙofofin suna buɗe shiga kawai kai ta aikatawa wa ya baghi sharri amsik mai neman sharri kuma ya kame sai ga mutumin da da kafin ramadan mutum ne da yake ta aikata masha'a mutum ne mai sabo in ramadan ya zo saboda an rufe kofofin wuta an bubuɗe kofar aljanna sai ga shi ma ya shiga cikin bayan allah da suna ta yin ayyuka na alkhairi muna fatan har ba ramadan allah ya sa ya ɗore allah ya sa ya canza ana bubbuɗe kofofin aljanna saboda yawan ayyuka na kware a cikin nan ba sa'an nan kuma don a kwaɗaitar da su masu aikata aikin alheri din shi kofin aljanna a buɗe kaga kenan an ƙara kwaɗaitar da kai da zaburar da kai da kan riko da aiki da waɗannan managartan ayyuka ɗin me yasa kuma ake rubuta kofofin wuta shine hadisi ce wa zulliqat abwabun nar za a rufe kofofin wuta shi kuma saboda liqillatil ma'asi min ahli iman saboda a watan ramadan musulmai sabon su yakan yi karanci duk musulmi zaka samu saɓonsa zai yi karanci a watan ramadan shine abin da nake ambata zaka ga mutum wanda ba a ramadan ba kafin ramadan ko ba sa ga yana aikata masha'ansa idan ramadan ya zo sai a rufe kofofin wuta sai kuma ka ga ayyukansa na shari din ya ragu ayyukansa na alkhairi ya karu sa'annan hadisi ya ce wato saffadu shayatin su ko me yasa ake sa su cikin mari cikin wato sarƙoƙi shaidanun sauran shaidanun mutane ko shaidanun aljanu ana sa su cikin wannan domin kada su iya yin wasu wasi ko yawaita sa wasu wasi ga muminai musulmai sai a sa su a sarka a sa su a hankwa a sa su a daddaure su sai zama a wannan wata din ya lusura ila ma yakhlusuna ilayhi a watan ramadan irin abin da suke yi na iza mutane ga zuwa ga barna yi karanci ba sa iya yinsa. sa to wannan hadisin yana nuna falalan watan ramadan sauran watannin ba a bubbuɗe kofofin aljanna ba a rufe kofofin wuta ba a sa shaidanu cikin sarƙoƙi a ɗaɗɗaure su kamar da suke cikin kurkuku sai a ramadan ne ake yin haka kaga wannan yana nuna falalan wannan watan yana nuna karuwan aikin alkhairi a wannan watan yana nuna rabuwan aikin shari a wannan watan kuma dai ramadan makaranta ce da idan mutum ya yi wata guda ya horar da kansa wajen da'a wa Allah ya horar da kansa wajen barin sabo ana so har bayan watan ramadan shi wannan bawan ya yi kokari ya gudanar da rayuwarsa ta gaba ɗaya. na sauran watanni na sauran rayuwarsa kamar yadda ya a ramadan ko da sallolin da yake yi a wani ramadan bai kai na ramadan ba a ce dai yana da wani kaso na sallin dare wanda ya koya a ramadan yana da wani kaso na azumin nafila da zai rinka yi a wasu yini kamar yadda ya yi a ramadan yana da wani kaso na taimakawa fakirai fakirai wanda ya ga suna rayuwa na yunwa shi ma ya in kusan awa goma awa sha ɗaya awa sha biyu awa sha uku awa sha biyar kamar yadda wasu suke yin azumi irin waɗannan awoyi ya ji yunwa kamar yadda suke ji sai ya tuno akwai daga cikin bayan Allah wadda majoratin rayuwarsu shine zama suke cikin yunwa shi mai wadaci kaga sai ya rinka musu kyauta lokaci lokaci takaice a dauki darasi yana daga cikin hadisai da suke nuna falalan watan Ramadan duk da cewa maluma suna cewa hadisin yana da dan matsala sai dai sa kuma wasu nasoshin sun tabbatar da shi hadisin da Abu Hurairah ya shi Imam Ahmad da bazzar da bai haƙi da abu sheikh a cikin littafinsa a duk sun kawo hadisin kamar da na ambata sanadinsa yana da rauni amma kuma yana da wasu ko sashin hadisi din wasu hadisai ingantattu sun tabbatar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsa an ce ya ce uqiyat ummati khamsa khisalin fi ramadan al'ummata an ba ta wasu sifofi wasu abubuwa guda biyar da aka keɓance ta da su ba a ba sauran al'ummai ba lam tu'taha ummatun qablahum duk al'umman da suka zo a bayanta ba a bar su wannan abin ba a ramadan din su mun sani tabbas su ma an farlanta musu azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum an wajabta musu azumi to amma mu musulmai a cikin ramadan din mu an ba mu wasu abubuwa guda biyar da ba a ba wa sauran al'umma din ba na farko khalufu khulufu wannan kalma ana karanta ta ko khuluf ko khaluf fami sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk abinda ake kiransa khaluf ko khuluf shine warin baki da yake samuwa sakamakon wofantan ni'ida tumbi da barin abinci idan mutum ya ɗau dogon lokaci bai sa abinci a tumbinsa a cikinsa ba wani wato wari zai rinka fitowa daga can tumbi ɗin daga can ciki har ta aji shi ta baki to wannan warin wadda abin da ya haifar da shi shine rashin komi a cikin ciki to wannan warin atyabu inda Allah min rihil misk turaren almisk da kamshin turaren almisk shi wannan warin ya fi daɗi ya fi soyuwa ya fi abinan a wannan Allah fiye da turaren almisk saboda me ya jawo wannan warin biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala kamewa ga barin sa abinci a cikin tumbi ko cikin makoshi cikin makoshi rashin abinci na dogon lokaci ga wannan awa goma awa kaza shi ya jawo wannan warin kaga kenan biyayya wa Allah shi ya haifar da shi sai Allah subhanahu wata'ala ya fi son wannan warin ga fiye da yadda yake son turaren almisk fiye da yadda eh, turaren almisk shi ya fi daɗi a wajen Allah fiye da turaren almisk a wajen bayi kaga wannan yana nuna Allah subhanahu wata'ala ya keɓance wannan al'umman da cewa warin bakinta in dai ɗa'a ne ya jawo shi to ya fi soyuwa a wajen Allah fiye da yadda mutane suke son turaren almisk na biyu wa lahum almala'ikatu hatta yuftiru mala'iku suna neman gafara ga masu azumi tun lokacin da suka dauki azumi har zuwa lokacin da za su bude baki lokacin da rana za ta faɗi mala'iku suna nan suna ta Allah ka gafarta musu Allah ka ga aikin su kenan Allah ya keɓance al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan kamar da wannan hadisin ya ambata mala'iku kuwa sananne ne ba sa sabawa Allah subhanahu wata'ala don haka in suka maka addu'a da bi an yastajiba Allah du'ahum lis-sa'imina haythu adhina lahum bihi sun cancanci idan suka yi addu'a masu azumi din Allah ya amsa musu addu'ansu saboda duk lokacin da mutum ya zama sabonsa ya yi karanci to an fi zaton wato in yi addu'a kuma za a amsa masa yana cikin ladduban addu'a thumma dhakara ar-rajula yutilu safara ash'ata azbara yamuddu yadayhi ila as-sama yaqulu ya rab ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghurriya bil harami fa anna yustajabu la hadisi yake cewa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin fa faqala يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الله يا امرce mu mu ci daɗaɗen ابين دي ya azurta mu da shi abu na halal ba haram ba ya umarci ده da haka ya umarci dukkan muminai cewa su ci halal su ci haram to bayan annabi sallallahu alaihi ya ambaci cewa Allah ya umarci muminai da abin da ya umarci manzanni da shi sai ya ambata mana kuma ga wani bawan Allah yana cikin hali na tafiya in ka gan shi kansa duk kura tufansa duk ta yi alaman tafiya ta yi baki gashinsa ya nan naɗe ya shiga da wani hali hali na matafiyi a irin wannan halin Allah ya kan amsa addu'an bawa sai kuma basu shi ya ɗaga hannunsa sama idan bawa ya ɗaga hannu sama yana ya rab ya rab ya rab shi ma ana fatan Allah zai amsa masa addu'a bawan Allah nan duk da ya yi waɗannan abubuwan to amma shi ya samu matsala ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغني بالحرام abincinsa abin shansa abin da aka siyar da shi yana yawo tufansa duka haram ne kaga kenan bai aikata abinda aka umarci muminai da shi ba wadda kuma da shi Allah ya umarci manzaninsa cewa su ci halal shi yana cin haram to kaga sifofi na amsa masa addu'a sun gama cika hali na kasancewarsa matafi hali na mabukaci to amma tunda abin da yake cin haram ne sai ya zama annabi sassan ya ce ta yaya Allah zai amsa masa addu'arsa ta yaya Allah zai amsa masa kenan wani yana nuna duk lokacin da sabon mutum ya yi karanci an fi fatan in ya yi addu'a Allah ya amsa addu'arsa Allah ka kare mu daga saba maka ya Allah ka kare mu daga saba maka amin to mala'iku su gaba ɗaya la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun ayoyi da yawa suna siffanta mana mala'iku to sai gashi hadisi yana cewa wata tastaghfiru lahumul mala'ikatu hatta yufṭiru ya Allah ka gafarta mai azumi ya Allah za su yi ta tun lokacin da ya dauki azumin har ya sha ruwa to wannan kuma yana nuna in dai mala'iku suka yi ta yin wannan ka cancanci Allah ya amshi addu'arsu a kanka abu na uku da aka keɓance wannan al'umma hadisi yace wa yuzayyinu Allah azza wa jalla kulla yawmin jannatahu thumma yaqul yushiku ibadi as-salihun an yulqu anhum al-ma'unata wal ana wa yasiru ilayki Allah subhanahu wa ta'ala zai ta kawata aljannansa wa yuzayyinu Allah azza wa jalla kulla yawmin jannatahu kullum za a ƙara ta a ƙara kawo wasu abu wato ɗebe da kayan jin da Allah zai ta halittar sabbin abubuwa wa aljanna ana ta ƙara girman ni'imarta Allah zai ta yin haka a watan ramadan ya ce wa aljannan kuma abin da yasa nake ta ƙara ƙawata ki nake ta ƙara kyautata ki ake ta ƙara abin din aljanna shine yayi kusa bayina salihai su zo cikinki. ki yushiku ibadiya salihuna an yulqu anhum almaunata wal adha wa yasiru ilayki sun yi kusa su zo wajenki su bar wahalhalu da fitina da halin da suke ciki a duniya ai sananne ne ko mai aure in auren ya matso kakan ga cewa yakan ƙara kyautata gidansa a ƙara fenti a ƙara gyaggyara a kwalkwale a yi to Allah subhanahu wa ta'ala walillahi al-mathalu ala yakan ƙara ƙawata aljannarsa a ƙara sa kayan alatu da kayan ɗibikewa da kyautata ta da abin ɗinta saboda bayansa salihai sun yi kusa su shiga cikinta su rabu da wahalar da suke sha a duniya da kuma fitintunun duniya abu na hudu wanda hadisin ya ambata wa yusaffadu fihi maradatu shayati wannan juz'i na hadisi ya yi cikin hadisin bukhari wanda shi ma abu hudu ya yi shi kuma ambace shi a baya za a sanya wato shaidanu masu taurin kai a cikin sarka a daddaure su sai ya zama fala yakhlusu fihi ila ma kanu yakhlusuna ilayhi fi ghairihi irin abin da suke yi na iza mutane zuwa ga barna ba su iya yin haka ba a cikin ramadan ko kuma hakan zai yi karanci tusaffadu fihi ash-shayatin tusaffadu fihi shayatin wannan ya tabbata cikin ingantaccen hadisin da ya gabata nan abu na gaba wa yurfaru lahum fi akhir layla wannan shine wato khisisa ko hasla na biyar da Allah ya keɓance wannan al'umman da shi a ramadan menene wa yughfaru lahum fi akhir layla a ƙarshen kowanne dare sai a gafarta musu su samu gafara daga Allah wanda ne kowa ke fatan ya samu to da rasulullah sai aka ce masa ya ma'aikin Allah an ahiya lailatul qadr wato a daren lailatul qadr ne za a gafarta musu sai ya ce a'a qala la walakin al-amila innama yuwaffa ajrahu idza qada amala ma'aikaci ai akan bashi ladan aikin sa ya kammala aiki don haka in ka gama azumin wannan yini a ƙarshen wannan yini dare kenan da ke tunda ana azumin yini ne daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana to a wannan daren kuma sai a gafarta bawa gobe ma a sake gafarta masa jibi haka za a yi ta yi har ramadan ya shige daga maluma sun ce wannan hadisin yana daga cikin hadisan da suke nuna falalan ramadan duk da cewa Eh, yana da rauni ta bangaren sanadi amma sashinsa sashinsa wato ya zo cikin ingantattun hadisai kamar hadisin da ya gabata hadisin abu huraira wadda imam bukhari ya ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ja'a ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nar wa suffidat ash-shayatin to wannan kenan sai wani abu da malamai suke ambatawa cewa Allah subhanahu ta'ala. ya yi falala ya yi abinin wa ta fiska uku fiska uku fiska da farko Allah subhanahu wa ta'ala a watan ramadan ya shar'anta mana ayyuka mana garta da yawa wadda sukan zama dalilin gafarta zunubai da kuma ɗaga darajar mutum ba Allah subhanahu ya shar'anta mana waɗannan ayyukan ba da ba za mu bauta masa da da ba za mu bauta masa da su ba to kaga yana cikin falalansa ya shar'anta mana ayi azumi ya shar'anta mana ayi karatun alqur'ani a yinin azumi da darensa ya shar'anta mana ayi sallar dare a cikin azumi ya shar'anta mana a shayar da wanda ya azumi ya shar'anta mana abubuwa da yawa a cikin azumi kai wani zakkan da yake yi na kowace shekara nisabinsa yakan cika ne in Allah ya kawo watan me watan azumi sai ka ga ya dauki zakka ya bayar ga sadakan da yake abubuwa na alkhairi kaga sai Allah ya buɗe mana kofofin alheri da yawa ta yadda wani ya shiga ta can wani ya shiga ta can wani ya shiga ta can wani kuma biyu ya samu ya haɗe su gaba ɗaya yana daga cikin falalin Allah ya Allah muna gode maka akan wannan na biyu Allah waffaqahum lil amali salihi wa qad tarakahu kathirun minan nas yawancin musulmai sai kaga Allah ya datar da su suna yin manigartan ayyukan da ya shar'anta musu din a watan Ramadan to datar wanda yi yana cikin falalansa da bai datar walaula lahi lahum wa tawfiquhu ma qamu bihi in ba Allah da ya datar da mutum ba ai a cikin Ramadan din kana ganin wani duk da haka shi kuma ba aikin yake ba ko zai bai azumin ba kenan in Allah ya datar da kai kana aikin sai ka gane falalan Allah subhanahu wa ta'ala a ka abu na uku abu na Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya gwababan lada lada mai yawa ga aiki kaɗan annahu tafaddalu bil ajri kathir al hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dhi'f ila ad'afin kathira idan mutum yayi za a ninka masa za a ninka masa za a ninka masa kamar yadda wani hadisi zai mana bayanin falalan azumi don haka falalan na Allah ne da farkonsa da ƙarshensa shi ya sharanta ayyukan shi ya datar da mu wajen aikata ayyukan shi kuma ya ba mu lada da yawa akan ayyuka ya Allah muna gode maka kan wannan falala ya ku jama'a mu sani cewa Allah ya sa ka riski Ramadan wallahi ni'ima ce mai girma wani yana fatan ya kai Ramadan don ya ayyukan cikin sa Allah bai sai ya kai ba don haka Allah ya kai ka Ramadan da ranka dama ce da ta yi wuta maimaitu ta yi ba ta maimaitu ba don haka wajibi ne mu tsaya mu aikata haƙoƙin wannan wata mu yi da'a wa Allah mu nisanci saba masa mu nisanci gafala da rafkana muna fatan Allah ya sanya mu daga cikin bayansa masu yawan ambatansa masu yawan bauta masa masu inaba da tawakkali zuwa gare shi Allah mana jagora waɗanda wasu ne daga cikin hadisai da suke nuna falalan watan Ramadan insha Allah za mu ƙara bayani kan falalan shi azumi din ku biyo mu a darasi na gaba wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum